This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin biyu ga watan Fabrairu wato goma ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. To hawa an sake samun wani ɗan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarƙaƙiya. Hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen hamsin a wasu kaburbura biyu a yankin hamadar da ke kudu maso gabashin ƙasar. Sannan gwamnatin mulkin sojin Sudan ta ce za ta yi shelar kafa sabuwar gwamnati da zarar ta kammala kama birnin Khartoum. Kanan labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da tattaunawa da wani masani akan al'amuran tsarin fanshon ma'aikata a Najeriya da wasu bangarorin kasar tuni suka tattara suka fice daga cikin shi. Su suke more shekarunka na aiki, su suke more kudin rayuwarka, su suke more komai naka. Muna kuma tafe da fassarar rahoton babban taron wasu shugabannin kasashen Afirka kan gaggauta kawo karshen rikicin gabashin Congo da ke ci gaba da rincaɓewa. Rikicin na gabashin jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace goma. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Ciki kuwa har da shirin ciki da gaskiya da aka ce wuka ba ta huda shi. To amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Gaza an sake samun wani ɗan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarƙaƙiya inda sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim wanda wani ɗan ƙaramin ziri ne da ya raba yankin biyu. Hakan ya bai ma Falasɗinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da. To sai dai faɗan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana yi ya wargaza kasarin gine-ginen yankin an ga motoci shaƙi da kaya ciki har da tankunan ruwa da akwatuna sun yi sashen arewa a wata hanyar da ta ratsa netzarin mai tsawon kilomita shida a ƙarƙashin wannan daidaitawar an buƙaci isra'ila da ta bar motocin su ratsa wajen ba tare da wani bincike ba kuma ga dukkan alamu babu wani soja ma kusa da hanyar mai magana da yawun hamas abdullatif alƙanu ya ce wannan janyewar ta nuna cewa hamas a ta bakinsa ta tilasta abokan gabanmu amincewa da bukatunmu kuma a cewarsa hakan ya hana firaministan isra'ila benjamin netanyahu cikakkiyar nasarar da ya yi mafarkin yi hukumomi a libya sun gano gawarwaki wajen hamsin a wasu kaburbura biyu a yankin hamadar da ke kudu maso gabashin kasar a cewar jami'ai a jiya lahadi wala'i na baya-bayan nan da ya ritsa da mutanen da ke ƙoƙarin zuwa turai ta wajen ratsawa cikin wannan ƙasa ta arewacin afirka mai cike da rudami ranar juma'a aka samu kabari na farko ɗauke da gawarwaki goma sha tara a wata gonar da ke birnin kufura na kudu maso gabashin ƙasar a cewar hukumar tsaro a wani bayani ta ƙara da cewa an tafi da gawarwakin wajen bincike wannan wato bayan da aka kai samame kan wata cibiyar safarar adama an samu wani kabari kuma dauke da mutane akalla talatin a birnin na kufura a cewar muhammad alfadil shugaban hukumar tsaro ta kufura mutanen da suka ketare rijiya da baya sun ce mutane kusan saba'in aka binne a wannan kabarin a cewar sa har yanzu kuma ana kan bincike a shirye nahiyar turai take ta mayar da martani cikin sa'a guda muddin amurka ta lafta haraji ma kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai a cewar shugaban jamus alof shop a wata muhawarar da ta gabaci zaɓe tare da abokin hamayyarsa ta jama'iyyar batun mai ra'ayin riƙau frederick mars a muhawara ta farko da aka yi gabanin zaben da za a yi a ranar 23 ga watan fabrairu mas ya bayyana shop da mutum mai ɗari-ɗari wanda ya jefa ƙasar jamus cikin matsalar tattalin arziki yayin da shi kuma ɗan takarar jama'iyyar social da ɗin ya gabatar da kansa a matsayin gogaggen shugaba da aka tambaye shi ko a shirye kungiyar eu take ta mayar da martani idan amurka ta labta ma wato ma kungiyar haraji sir shop wanda ke can baya ga mars a ƙuri'ar jin ra'ayin masu kada zaɓe sai ya ce eh mu mambobin kungiyar tarayyar turai za mu iya mayar da martani cikin sa'a guda Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu je ga batu na farko a cikin shirin. Wato batun tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya. Tsarin da tuni wasu hukumomin gwamnatin ƙasar da dama suka tattara suka fice daga cikin shi. Waɗanda aka bari a ciki kuma ke ci gaba da addu'ar neman mafita. Akan haka ne na tattauna da wani masani a harkar tsarin fansho Dr. Ibrahim Sani. fansho kala biyu ne akwai na adashin gaɗan gata ko kuma adashin gata shi ne wanda zai rika tara kuɗinsa bayan ya yi ritaya a rika biyansa sannan akwai wanda ake ne ake kira CPS contributory pension system sannan akwai wanda ake kira defined benefit system DBS wanda ya tara kuɗi ƙarƙashin wannan system ɗin na adashin gata to yana tara wa kamfanonin da suke yin wannan tara kuɗi ne suke businesses suke kasuwanci suke juyawa suna samun riba ribar da ba sa biyan mutane da shi ana cinye kuɗin mutane musamman ƙananan ma'aikata Domin idan ka ba da kuɗin kamar misali inflation a hawar kayan um, rashin darajar a lokacin da Buhari ya zo mulki muna da 7%. to yanzu ya kai arba'in to misali idan kana naira miliyan 21 to yanzu darajar kuɗin ka ya koma miliyan uku bayan Buhari ya hau ya sauka wannan mulkin sun hau saboda inflation to kaga idan kai ritaya za a baka yan ƙananan kuɗaɗe waɗanda ma ba za ka rayu da su ba kuma ana tunanin kama mutu bayan shekara goma sha takwas amma shi ribar wancan shine wanda sojoji suka fita tun da aka ka suka ce ba za su yi ba saboda ana tsoron su aka ba su dama dss su ma suka fita saboda ana tsoron su aka ba su dama nia suka fita saboda zalunci ne ne saboda shi wannan din kowace ƙasa abin da take yi kenan domin wanda eh, obasanjo ya kawo da ake kira contributory pension system a dashin gata mm. daga venezuela ya je aro wannan system din su kuma suna da ainihin wato mafaka wajen guda hudu akwai 410k akwai social security akwai local government support sannan akwai pension ɗinka da ka tara. Na'am. To mu nan sai ka tara kudinka eh, a hannun wato 'yan kasuwa sai su je su sai treasury bill kamar misali ni da nake aiki misali ina da miliyan wajen arba'in cikin wayannan kudaden. To idan aka bani kudade na ina juya su kamar da suke juyawa zan samu kamar 10% idan na sai treasury bill a shekara ka kin ga miliyan kudi kenan. To amma PFS din nan masu tara kudi suke jadawalin kudin da kyar mm. za ka ga dubu ɗari a cikin kudin ka kuma babu yadda za a yi ka san ma me ake da kudin. sannan wayannan kudaden su suke juyawa eh, suna su suke more shekarunka na aiki su suke more kudin rayuwarka su suke more komai naka kuma duk ƙasar da take da inflation dama wannan system din wannan yanayin ba shi da kyau ga ma'aikata to muhalli shahid shine duk wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata wallahi idan gwamnati bata gyara ba to mm. duk wanda yake wannan system din duk kuɗin da ya zo gabansa zai tunanin tsufa zai riske shi sanda babu yadda za a iya fita nemo abin da zai ci kuma amma hakan an cinye maka kuɗinka darajar kuɗinka an cinye maka shekarunka sai ka yi ritaya sai ka shekara biyu ba a biya ka ba. Dr. Ibrahim Sani kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To hawa an kammala taron kwanaki hudu kan harkokin haƙar ma'adanai na ƙasashen Afirka a birnin Cape Town na Afirka ta kudu. tattaunawar da aka yi ta fara ja'a ne kan makomar zuba jari daga amurka a harkokin ma'adanan afirka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas a manufofin gwamnatin trump game da batun bayar da tallafi ga kasashen waje sabuwar gwamnatin trump na matukar sha'awar haɓaka ɓangaren haƙar ma'adanai a cewar scott wadab mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin ma'adanai a ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda ya kasance wurin tattaunawa kan burin amurka game da albarkatun ma'adanan afirka ya ce One uh, uh, ya ce ɗaya daga cikin jerin umarnin zartaswa da shugaban ƙasa ya wa hannu a ranar farko ta hawarsa gadon mulki ya shafi ma'adanai da batun haƙar ma'adanai da batun sarrafawa a kasari a cikin amurka to amma idan aka karanta a natse za a ga cewa umarnin Zartaswa ya taɓo batun haɗin gwiwa a matakin ƙasa da ƙasa kamar yadda ka sani da kuma haɗin kai da ƙasashen da ake haɗin gwiwar da su a ƙarshe ana kyautata zaton za a yi shelar kafa sabuwar gwamnatin sudan bayan kammala sake kwato birnin Khartoum abinda wasu majiyoyin soji suka gaya ma kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan jiya Lahadi kwana guda bayan da shugaban sojin ƙasar Abdul Alburhan ya ce zai kafa gwamnati irin ta lokacin yaƙi da gogaggun wato masu wato sani kan mulki a ƙasar. rundunar sojin sudan wadda ta daɗe tana yaƙi da rundunar aiki da cikawa ta rsf ta samu wasu nasarori a kartun da wasu wurare da dama a 'yan kwanakin nan tana mai dannawa zuwa fadar shugaban ƙasa wadda ke daura da kogin nilu rundunar mayakan rsf wadda ta ce za ta goyi bayan kafa gwamnatin farar hula da abokiyar wato gabarta za ta yi ta janye biyo bayan karfin da sojoji suka nuna mata daga ta sama da kuma sojojin ƙasa da suka ƙara yawa saboda ƙungiyoyin mayaka masu alaƙa da sojojin waɗanda suka yi ta shiga cikinsu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma a ɗan tsakanin nan ne ƙasashen Afirka suka yi kiran gaggauta tsagaita wuta da dawo da tattaunawar Luwanda Nairobi a tsakanin Jamhuriyar demokradiyyar Congo, ruwanda da ƙungiyar mayakan M23. kiran ya zo ne a yayin karin farko na babban taron shugabannin kasashen eac sadc domin lalubo bakin zaren na rikicin gabashin congo da ke ci gaba da ta'azzara ga fasarar rahoton moses javier mana rikicin na gabashin jamhuriyar congo yana ƙara muni ne bayan da kungiyar 'yan tawayen m23 ta kwace goma wani gari mai muhimmanci a lardin kibu ta arewa da ke kudancin dr congo a ƙarshen wannan mako shugabanni goma sha hudu da ƙungiyar ƙasashen raya gabashin afirka da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka sun gana a dar es domin warware wannan rikicin da ya ƙi ya cinyewa sama da shekaru ishirin. shugaban ƙasar kenya william ruto shine shugaban ƙungiyar ƙasashen afirka ta gabas da ke halartar taron kolin ya kira ga samar da maslaha ta dindindin our presence here our consensus that the time for action is now. Haduwar mu anan na tabbatar da duk mun amince cewa lokacin ɗaukar mataki shine yanzu. Rayuwar miliyoyin mutane sun ta'allaka ne akan kokarin mu na tunkarar wannan gagarumin ƙalubale, da hikima da fahimta da tausayawa miliyoyin mutane da rayuwarsu da makomarsu suka fada cikin rashin tabbas. Lives and livelihoods have been plunged A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da aka kashe a cikin hare-hare 'yan tawayin m23 tun lokacin da ta kwace garin goma ya kai mutane dubu uku shugabar tanzania samiya suluhu hassan ta kira ga tattaunawa da za ta hada da dukkan bangarori kana ta ce tashin hankalin na yanzu yana shafan harkokin cinikayya da zaman lafiyar yankin as regional leaders history will judge us harshly if we remain still and a matsayinmu na shugabanni za mu bar tarihi mara daɗi idan muka ci gaba da zuba ido lamarin na ƙara rincaɓewa haka zalika idan an bi tsarin amfani da maslahan afirka domin shawo kan matsalolin afirka mu na da alhaki na bai daya mu tabbatar da magance wannan matsalolin wanda ke tsananin mummunan tasiri akan fararen hula da ba su san hawa ba su san sauka ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata 'yan farsin ɗari ne aka musu fyaɗe kada aka ƙona su da ransu yayin karya wani gidan yari a goma wanda M23 ke rike da ikon shi a yanzu. taron kolin kasashen kungiyoyin yankuna biyun ya nemi a fara tattaunawa kai tsaye da dukkan hukumomin kasa da waɗanda ba na kasa ba ciki har da kungiyar 'yan tawayin m23 wanda gwamnatin dr congo ta yarda ta shiga tattaunawa da ita a bara dr nkere intanda shehu malami ne a tsangayar nazarin siyasa a jami'ar kinshasa What is at stake now is the fact that uh, the DRC Uh, comes to the table very very Abin da ke nan uh, yanzu shine uh, DR Congo za ta hau kan teburin tattaunawa da rauni sosai inda kungiyar 'yan tawaye M23 mai samun goyon bayan Rwanda ta mamaye wasu yankunanta. Kuma ina jin cewa za su iya magana uh, da waɗannan ɓangarorin biyu kuma idan sun yi haka zai kasance batun raba madafun iko. Uh, it will be about uh, power sharing. Rikicin na yanzu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya saka kasashe makwabta ciki har da Burundi har zuwa kasar Afirka ta kudu. Yanzu da ake kira ga kasashen waje su shiga tsakani, fatar samun zaman lafiya ta ta'allaka ne a kan ƙungiyoyin raye kasashen yankunan biyu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta Luwanda Kenya da ta gaza taɓuka wani abin kirki kusan shekaru biyu. An gaida baba ya kuma kiri da fassarar rahoton Moses Javier Mana. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a dusa da aka sha'a za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai fara duba zargin garkuwa da gonaki da ake wa hakimin yamman Kwantagora a jihar Nejan Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau shirin zai sauka a jihar Nejan Najeriya, inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali a yankin Tungan Kawo ta ƙaramar hukumar Kwantagora. Sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni, da ake zargin wani basaraken su yi. Lamarin da ya faro ne tun daga damunar bara, kamar yadda bayanai suka nuna cewa hakimin yamman gora Alhaji Aliyu Ma'azu da wannan gari na Tungan Kawo yake ƙarƙashin ikonsa. ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba an baci sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira dubu ɗari biyu ga kowace hekta guda idan har suna son a bar su ci gaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawansu ya haura kadada dubu guda da aka lissafa za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira miliyan ɗari biyu da yanzu haka waɗannan manoman suka fara bashi naira miliyan talatin da shida. kamar yadda wasu daga cikin waɗannan manoman suka tabbatar wa wannan shiri. Malam Awal Abdullahi shi ne fara yin bayani a ƙungiyance a madadin sauran waɗannan manoma. Sunana Awal Abdullahi. amma sun yi sani na da lawari ɗan gona a nan tungan kawon kwanta gora to abin da an matsalar mu mu dai manoma ne kuma noma ne muka gada iyaye da kakanni kuma ni da na tashi gidanmu noma na san ana yi da kowa wanda ke nan noma dai ne sana'ar mu a takaice muna cikin haka ne iyayenmu gonakin da suka gada muna to hakika mun ji ana kiran dajin bature dajin bature mu dai ni dai kullun tashi dai ban san da wannan magana ba amma na ji ana kiran dajin bature to karshe akwai wani lokaci da ya zo sai sarkin sudan ya kira mu wancan mai wafati ya ce dajin nan da ake kira marigayi sa'idu na maska sa'idu na maska ya kira iyayenmu don ba mu aka yi ba ya ce dajin nan da ake farin na kamfani ya mayamma da iyayenmu shi su je su ci gaba da aikin kowa inda ya san gonar shi je ci gaba da aikin gonar shi to muna nan muna aiki har iyayenmu wasu yanzu dai ba su zuwa daji mu ne muke zuwa daji muna nan dai muna aikin mu ba wani tashin hankali sai bara bayan mutane sun fara shukoki a gona sai kawai muka zo muka ji labarin ai ga kamfani ya dawo shi wani kamfani ne wannan to mu ba mu san kamfanin ba gaskiya kuma ba mu san wanda a kamfani ba ko ba hali ba sai aka ce mana ya dawo kuma ya zo yana buƙatar wurin shi wane ne ya ce muku kamfani mu mun samu labarin ne ga shugabannin mu irin hakimi hakan ga gare shi muka ji sakon kamfani ya dawo wani hakimi kenan hakimin garin tungan kawo dama walki yana wakiltar mu ne melehe tungan gari da nan kawo to gare shi muka samu labarin kamfani ya dawo yana buƙatar wurin shi to muna gana abin kamar wasa muna gana abin kamar wasa har muka ga mutane sun fara shiga daji ana nunnuna musu wurarenmu ana faɗin su zo su yi aiki a mutane ne kuka gani mutane dai ga gasu dai baki dai ne wasu daga cikin irin tungamawa haka da sauransu sun dai shigo cikin dajin mu ana auna musu wurare ana faɗin za su yi aiki bayan alhali wa'ansu sun yi shuka wa'ansu sun kone kara za su yi shukoki a gonarsu to muna nan dai a ah, muna ganin magana ga ta matsa har daga mu suka ji wata ranar da ni da daga mun taba zuwa dajin nan ranar wata juma'a muka tarar da ga mutane nan cikin daji an ce wannan dan birnin kebbi ne an bashi halitta hamsin wannan dan tungawa ne an bashi halitta hamsin wannan dan kwanta gure ne an bashi halitta hamsin a cikin gonakan namu cikin gonakan namu har na ga motoci sun fara noma a cikin gonakan namu an gona gonakan ma an yi shuka suna nome mm, shukokin mutane a takaice dai ce al'amarin gafa zai ɓaci ko kuma in ce ya ɓaci menene mafita to muka zo muka yi shawara aka ce ƙarshe dai wuraren na in muna son kowa ya tsaye da shuka a gona shi to sai mun ɗauke shi kira'i aka zo mana aka ce duk helta za a auna kowace gona duk helta da ke gare ka za ka bada dubu sha biyar idan helta biyu ne dubu talatin idan helta goma ne za ka bada dubu ɗari uku haka dai muka ji muka yarda saboda babu yadda za mu yi ko ba gaskiya ba haka muka ce to mun yadda za mu ɗauka haka aka zo aka auna gonakin mu kaka a takaice dai aka zo ana karɓar kuɗi to bayan an gama wannan talafa kuma sai aka sake yunkurowa kai wurin nan dai an fasa ba da kira'i sai da shi za a yi sai da shi za a yi eh. abu kaman wasa muna jin labarin an ce helta za ta yi to 150 kai karshe dai gaskiyan magana aka ce mana helta 200 ne 200 eh to abin ga muna ganin dai ba da zamu yi suka zo suna gwama mu suna gwama mu suna matse mu har karshe dai suka ce idan ba mu sayi gonakan nan ba to hakika za a sayi mu mai kuɗi gonakan nan waɗannan manoma dai sun tara tare da biyan mai garin nasu zunzurutun kuɗaɗe har naira miliyan 36 duk a ƙoƙarin ganin an ƙyale musu gonakinsu haka zalika wasu daga cikin manoman sun yi bayani ciki har da wata mata mai rike da marayu shida da suke noma a gonar mijinta da ya rastun tun shekaru biyar da suka gabata. Man ga na Hafsatu. Hafsatuwa. Hafsatun Salihu garin kawo. Na'am to kina cikin masu wayannan gonaki? Ina cikin su. Na'am ke kamar hekta nawa gare ki? Kamar litta shidda son ka ce son ka auna amma da an ka sake aunawa kuma an ga litta biyu an ka gani. Da yan digoguwa an ka gani. To wanda me zaki ce game da wannan matsala ga shi an gano dai akwai wani abu daban. To abin da ni ce dai gwamnati nan ta taimaka mana ni dai na dai bada kuɗi. Nawa kika bada? Abin na basuwa dubu ɗari uku da talatin da hudu na basuwa kuma ban da su kuma na tare da marayu mijina ya rasu. Ke wannan gonar take kin gada ne koko? Na mijina na ya gada na uba ne na. Ya gada. ya rasu ya banni da su muna duke muna noma an can mana kuma ba da kudin na rancen su ni kuma haɗala yanzu ban biya su ba to sai ga magana kuma ta faɗo magana nan ba haka take ba haraka nan cutuwa ta to shi yasa ni taho a taimaka mana don Allah da annabi gwamnati taimaka mana a mai kamar da kuɗin mu kuma a ba mana gonakin mu mu gyara ke ma shi wannan hakimin shine ya karɓi kuɗin nan eh gidan shi ma kuma ko shi ya taba kira na ba guda ba in ina son wurin nan wa an sa hada ta ni a taimaka mini in ni ɗeba masara da a cikin gona in sai suwa an ba da kuɗin an ka ce ba a yi haka nan in dai ina sai in ba ni sai za a amsa wurin nan shi da kanshi hakimin ya kira ke tabban ba guda ba ma gidan shi na ta ba guda ba yana kira na gudun na hoza a sai sai ni ce mishi ba ni da kuɗi ina gani ina bada abinci ina tare da marayu mm. an ce to in baki da kuɗi za a ba wani sai ni ce to a bari ya shiga jama'a ni shiga jama'a na ranta kuɗin nan ni kuma har ila yanzu kuɗin nan ban biya su ba dan duka duka masara nan abin ni samu buhu bakwai ni samu na masarar ni samu wake buhu biyu alhaji ibrahim kawo abin da ƙorafe mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun ci mu ƴaƴan muna noma wurin to muka zo kuma yanzu gashi da baya ga magana ta biyu za mu sayi gonakin ɗin to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakin mu. manoma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi kuɗin da muka ba su kuma muna son a taimaka mana a maida mana kuɗaɗen mu saboda kuɗaɗen da muka ba su a wasu abin da suka ci ba su da shi ko su ma da ce suka yi yanzu kai kamar kana da hekta nawa a wurin ni hekta goma sha ɗaya gare ni kuma an ce ka tashi ko kuma an ce in tashi in ban da kuɗin rambiyan in kuma da kuɗin rambiyan in biya eh shekara nawa kana nuna wannan hekta goma shekara yanzu ya kai shekara arba'in kuma kai ma ka gada ne ni ma na gada ne ko da an kahin ana noman wurin kuma ni karan kaina yanzu ina ganin shekara yanzu ina sittin ko abinda abin da a kira mu a ƙorafinmu mu gwamnati ta taimaka mana a bar mana wuraren mu saboda goma dai mun san mai yi ne kuma ya sa alfarmar talakawa to mun talakawa mun kawo kuka ga a taimaka mana a bar mana wuraren mu kuma abubuwan da mun ba su a maida mana abin mu sunana Muhammadu Sani tungan kawo to Muhammadu Sani ah, kana ɗaya daga cikin masu wannan gonaki da ke da wannan korafi kwarai da gaske ina daga ɗaya daga ciki saboda kaman kai hekta nawa gare ka ni hekta da agarin saboda gidan mu muna da yawa muna da hekta ciki da yawa kuma ciki muke ko da aka haifan dai na tashi na iske ana ana aiki wannan wurin na shekarun ka kamar nawa kenan zan kai shekara 60 hekta nawa gare ku a wurin gaskiya akwai bangare guda ma inda muke da hekta goma sha hudu mm. akwai inda ko auna shi ba a wari ba ta kwanci ma yana helta yana hekta ashirin da biyar ko talatin kuma kana cikin wanda suka fara bada kuɗi muna cikin waɗanda muka bada mu ne ma jagoran mu je saboda kada wurin ya kuce mura nan kaman kai nawa ka bada to ni abin da baya miliyan uku da yan sauransu to ni gashi akwai matsala menene korafin to abin da ya kora mu mai girma gwamna ya taimaka muna saboda mutum ne mai adalci dama muna neman Allah ya kawo mana irin su kuma Allah ya kawo muna muna neman ya taimaka muna ya mai muna da gonakin mu da abin da muka bayar a taimaka muna saboda muna tare da yara abinda a mu kenan mai girma gwamna ya taimaka mana ya dawo mana da gonakin mu, tunda mutum ne mai adalci bayan jin korafe-korafen waɗannan al'ummomi ba a tare lokaci ba wakilinmu mustapha nasiru batsari ya kira hakimin yamman kwanta gora alhaji aliyu ma'azu wanda talakawan suka zarga da karɓar kuɗaɗensu da gonakin su domin ba shi damar jin ta bakinsa ga dai yadda suka yi. Na kai da barka da dare. Yawa. Sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na murya Amurka VOA. To. Allah ina magana da hakimi ne ko? Aliyu muhazu. Eh. An kai da ya hakuri da Allah akwai ishu da yasa dole sai na neme ka. Na me kenan? Akwai wani ishu na mutanen tungan kawo da suka zo gurinmu suka ɗan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakinsu. Ta wannan bayanan kuma ai ba wuri na za ka ji shi ba ko? To ai eh. sunanka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole ne mu baku haƙƙin ku eh to hakan ne amma dai komai da komai an mika mu ciya mana local government na da magana na wurin yanzu ba abin da zaka ce akai to kuma dai ba wani labari eh ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su Na na'am na gode to Allah taimaka da gaskiya ji ta bakin shugaban karamar hukumar kwanta gora kuma ba nan kaɗai ya tsaya ba sai da ya dangana da gidan gwamnatin jiha amma saboda karancin lokaci idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari ne ya taimaka shirin ya zo gare ku ni fili hashin gumal ke cewa muka kasance lafiya. sai a biyu mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin ko kuma ci gabansa da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen a Gaza an sake samun wani ɗan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sargaɗiya inda sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim wanda wani ɗan karamin ziri ne da ya raba yankin biyu. hakan ya bai ma falasinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da to sai dai faɗan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana yi ya wargaza a akasarin gine-ginen yankin hukumomi a libya sun gano gawarwaki wajen hamsin a wasu kaburbura biyu a yankin hamadar da ke kudu maso gabashin kasar a cewar jami'ai a jiya lahadi bala'i na baya-bayan nan da ya ritsa da mutanen da ke ƙoƙarin zuwa turai ta wajen ratsawa cikin wannan ƙasa ta arewacin afirka wadda ke cike da rudami ranar jama'a aka samu kabari na farko dauke da gawarwaki goma sha tara a wata gonar da ke birnin kufura na kudu maso gabashin ƙasar a cewar hukumar tsaro ta wani wato a wani bayani ta ƙara da cewa an tafi gwaji kan gawarwakin To masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne ji kamaru da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da editor mu na wannan zangon Baba yakub Makeri sai da Bulayo da ya bada umarni da injiniyan mu El Zubair. Hawa Sharifi muku fatan alkhairi sai an ku.